Assalamu alaikum masu sauraro yanzu kuma ga labarun da Alshan Hausa mai gabatarwa gunguma man dantani musoma da kanun labarin. Yau ne aka sallace ranar yaunin wato 'yancin mata faɗin duniya baki ɗaya. Za ku ji bayani a kan zaman taron majalisar shawara bisa ga al'amuran siyasa. Cikin rahoton musamman na yau za ku ji irin wato ayyukan da ƙungiyar Nijeral ta gudanar albarkacin sallar mata. To madalla masu sauraro yanzu kuma ga fasar labarun dalla-dalla. A yau ne a faɗin duniya baki ɗaya aka sallace zagayowar ranar sallar mata. Albarkacin wannan rana bari mu leƙa garin Ayeru cikin yankin Talabiri, kilomita 200 arewa maso yamma ga birnin Yamme, garin da ke bisa bakin Isa domin mu ga yanda matan garin ke gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum. Adamu Tawaki ta naɗa muna wannan rahoto. Mamma Ada, fasara mu shi. Muna bakin kogin Isa a unguwar Kadai da ke cikin garin Ayaru tun karfe shida na safe Zainabu Musi mai shekaru arba'in da haihuwa da 'ya'yanta hudu tana bakin kogin Isa da wanta Ubaida domin wankin kwanoni da tufafi aikin da take kowace rana aikin da ba shi kaɗai ba ma'ana dai wani sabon yau da kullum. Da mun yi sallar asuba muke kwararawa bakin Isa mu samu mu yi wanki mu yi wanke-wanken kwanoninmu wanke-wanke a gida na ɓata lokaci ne shi yasa muke zuwa nan bakin isa kuma mu riga mun saba ga kuma yara su suna tahiya lakwal ni kuma da yake ina gida sai in share na in je kasuwa in sai kayan miya in zo in aza abinci sai in samu dan ɗan huta kamin ajin maraice ta kama a kusanta diyar wanta da 'yar makaranta a aji na cmn da ke taimaka mata ga wannan aikin kafin ta kama hanyar makaranta kowace sahiya ke zuwa bakin isa ni da kanwa uwata don in wanke tufafina kanan in koma gida in shirya zuwa lakwal lakwal ɗin kuna da nisa ne nan a'a lakwal ɗinmu ba ta da nisa to kina yin latti wani lokaci eh wata rana kan isa lakwal da latti a lokacin da matan birane suke bikin wannan ranar ƙasa da ƙasa ta 'yancin mata cikin fara'a zainabu da sauran matan karkara suna faɗuka tashin tafiyar da ayyukan gida tunda asuba saɓanin wani tunaninsu na makoma mai haske A wani shafi kuma kamar sauran matan duniya duka matan gundumar balle yara na gudanar da sana'o'i na samun kore ma baki kuda noma da kiwo suka hi sama gaba. Maryama Isaka ta rukunin matan kungiyar labu sitari cewa da ƙasa wato bata ƙarya ta yi wa abokin aikinmu Saidi Abdu bayani kamar haka. Ƙungiyar mu Labustari wato ƙasa ba ta ƙarya ta ƙumshi mata saba'in da biyu. Muna noma zogale da sauran abubuwa. Muna da hili mai girman eka ɗaya. Mun tsara kanmu ne inda muke tattara kuɗaɗe kowace na zuba dala goma a sati cikin asusu. Bayan haka mun sami gudunmawa daga masu hannu da shuni. A halin yanzu muna da rijiyoyi biyu, famfunan murtatse hudu, fisin tara da motar famfo hudu domin gudanar da ayyukanmu. Kowace shekara muna samun irin shuka kuma muna saye mu ƙara. ina kira zuwa ga sauran mata su tsara kansu su kafa kungiyoyi domin su yi aiki saboda a yanzu ba lokaci ne na rungume hannuwa a jira maza ba ya kamata mata su haɗa kansu su yi aiki tare su yi asusu su baiwa juna jari domin su yi kiwo da noma da sauran ababe saboda su taimakawa mazajensu Ababin siyasa jam'iyyun siyasa na adawa da 'yan nonna filiye ba su karbi kira ba ga halartar taron lokaci zuwa lokaci na majalisar zauren tattaunawa bisa kan lamuran siyasa da jagoran majalisar ya kira jiya da Marete bakwai ga watan maris 2018 domin sanin inda aka kwana game da tsarin ayyukan zaɓuɓɓuka masu zuwa magatakardan dindindin na majalisar garba yahaya ya yi wa rukayatu Abdurahman bayani kamar haka. wurin taron nan da kai kungiya wacce ta yan adawa da kungiya ta wadanda wanda ake cima yan baruwanka ba su zo ba su yan baruwanka sun aiko wakilansu sun yi takarda suna fatan a yi zancen waɗansu abubuwa shine ya zamanto kama kundi na tsarin ta hiyar shi da ke shi da kanshi kuma suna so a yi zancen harkokin wannan kundi na zaɓe kwada electoral ta aka to an yarda amma ga yanzu kai tsaye ba a iya a ɗauki wannan zancen suka kawo a tattauna bisa gare shi sai dai a karbi gaba an ka zo wani taro sai a tantamana bisa ga wani suka gayi suka ce to eh haka ne sun jiya sun gode amma sai a gafarce su su ba su iya zannawa su tsaya cikin wannan taro daga nan sai suka kama hanyar suka taya su da yake an kira mutanen seni mun ga kungiya mai shirye-shiryen zaɓe aka saurare su suka ba da sakamako bisa ga abin da sun kai bisa ga abin da za su yi bisa ga abin da suke ciki duk tsare-tsaren da suke yi suka zo suka gai an ka musu tambayoyi kuma suka ba da ansa daga fannin siyasa mu komo fannin wato ilmin tarsarwa. Yajin aiki da na illa masha Allahu da sandikar malaman ba da ilimi mai zurhi na jami'ar Yamai suka tsunduma ciki tun ranar 27 ga watan Fabrairu da ya shuɗe na ci gaba da gudana. Kungiyar uwayen ɗalibai na ƙasar Nijar ta shiga neman sasantawa tsakanin harabar ta rektora ɗaliban da kuma sandikar ta malamai lahadin nan da ta shuɗe. Ga bayanin da Abdullahi Adamu shugaban kungiyar uwayen ɗalibai na ƙasar Nijar ya yi wa Habibu Garba. Abin da muke wata da su, Allah ka muna sa'a mu samu sa'a su kowane ya sa ruwa cikin wuta a diba gaba a diba ɗin Nijar. Abin da ya zamanto zancen kazon nan sai da a nemi irin tsarin da za a yi kuma a ta juna kowa a nemi abin mahuta kowa ya sa ruwa cikin wuta a samu mahuta yaran su bi tarbiyya mushanni kuma su ji haƙuri duk abin da ya zo ko baki da harshe harshe da haƙora suna cizon juna kenan ana sasanta mu neman da muke yi mun ga rektor mun ga ansanyen sharshor mun ga yan lakon insha Allah muna continue mu ga irin hanyar da za mu samu mahuta wadda ba ta jima kowa kowa darajanta juna a koma lakon don waga irin zaman da suke ba ta unwan nijar Shugaban kungiyar uwayen ɗalibai na Nijar kuka saurara, har yanzu dai mu tsaya a cikin fannin wato ilimin tasarwa. Kwamitin zartarwa na haɗeɗiyar kungiyar ɗaliban makarantun koyon aikin hannu da gwanintar fusa'a ta zandar ta gudanar da babban taron gangami na gaugawa jiya da marece domin yin raskonar matsalolin da ke adabar adabar wato sashen nasu. Mu saurari babban sakataren kungiyar Abubakar Surumbai. Bangaren aikin hannu na fuskantar matsaloli da dama da suka hada da rashin alawus idan aka dauki misalin CATCFM yau suna da rashin alawus na watanni goma sha hudu. Bangaren NSP abokan aikin mu da ke yankuna masu nisa suna da watanni goma sha uku na rashin alawus. Baya ga haka akwai rashin bantutuka da kuma karancin malamai da kayayyakin karatu. Duk da wannan matsaloli da muke fuskanta kwamitin zartawa bai ce koyin ba wannan kuma bai dace ba. bai kamata mu rufe ido ba muna kira ga kwamitin zartarwa na usn e da ya ɗauki matsaya guda domin a samu mafita A gaida mamun ada da fasara, a jiya wata gobara ta bullu a cikin balbalin gidan rediyon voa de la Tapowa a garin Sayi yankin Tilaberi wajen kimanin karfe uku na marece daga wani tilin ciyawa mai kumshe da damman hatsi 580, damman wake 224 da damman shinkafa 200 daga nan ne wato gobarar ta taso. An samu asara da dama inda damman hatsi 15 suka toye kurmumus damman ciyawa ciyawa dubu da hudu gobarar ta lunkume su faifan karɓar wato watsa shiryar shiryen studio kalangu shi ma ya toye jonin setin tun jiya ya katse a cikin faɗin gundumar sayi da kewayenta ba sa samun wato shirye-shiryen namu yadda ya kamata amma a cikin labarun da muka samu yanzu haka wato an samu an daidaita shi wannan faifai suna karɓar labarun namu. A wani bangare wana kuma tun wani lokaci abokan wato cinikayya na kamfanin gidan lantarkin Nijilek sun kasa fahimtar lamarin da ke faruwa wajen biyan faktif ɗin lantarkin da suka sha yau da sahe abokin mu Habibu Garba ya zagaya a wasu rasan wato kamfanin na Nijilek a nan birnin Yame inda ya tuntubi wasu daga cikinsu ga abin da suke faɗa. faktir wannan ne na biya wallahi ban gane mu komi wallahi tunda kaga faktir din ina da 5638 ne bisa ga faktir kuma an hidda min 8994 faran ne an ka hidda min wannan wani irin zalunci kenan gaskiya ba mu gane da wannan fisibilillahi abin da mutum baka programme ba an to an hidda maka cin faktir din menene kiran ku a kiran da zamu yi gwamnati ya koma biskan gaskiya wannan zalunci ne fisibilillahi fisibilillahi wannan zalunci ne kun taba ganin irin wannan ko guda ko sor guda ba Domin samun cikakken bayani a kai mun isa sashen da ke kula da sadarwa na kamfanin ma'aikacin da muka tarda bai buƙaci yin wani bayani ba. A cikin daren ranar shida zuwa bakwai ga watan Maris da yawa masu ma'amala da layin Airtel Niger sun fuskanci matsalar samun joni na kira da wayoyinsu a nan yame kai har ma wasu garuruwa. Daraktan sashen cinikayya na Airtel Niger Abdulkader Abdullahi ya bayyana ma Maryama Jallo wato makasudin da ya haddasa hakaɗin. Wannan tsari na kaiwar mu ga shiga cikin sabbin cibiyoyi mu kuma inganta wasu. Wannan shiri na shiga tsari irin na zamani ya janyo wasu 'yan matsaloli kamar irin waɗanda suka faru a ranar shida ga watan Maris inda lamarin ya shafi wasu cibiyoyi na Yamai da na cikin sauran jihohi. Cibiyoyi ne kuma na abin da ake kira Deje waɗanda ba su da wayoyin salila da suka dace da tsarin Turwaje sun fuskanci matsala. Domin wannan bangare shi bai fuskanci matsala ba. Aiki ne da za a kammala nan ba da jimawa ba. Kenan akwai wasu yankuna da ke fuskantar matsaloli wajen amfani da wayoyinsu a kan layukanmu sanadiyar haka. A fannin wasannin motsa jiki jiya a nan birnin yamai an gudanar da karo biyu, karo anda aka gusar da lokacinsu dangance da halartar tawaga guda biyu na Yame, wato da suka shiga gasan kwallon kasashen Afrika. A wannan gasan kwallo kuma ta kafa Sahel Sporting Club ta ci Ice Police da maki ɗaya mai ban haushi. Ice Fan ta Racing Football Club sun tashi baramba wanda ya sama wani maki. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalau. ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Haka kuma sai mu shiga kai tsaye a cikin shirin na musamman. A cikin rahoton musamman na yau, albarkacin sallar mata da ake sallacewa kowace ranar 8 ga watan Maris. wato a ku kashe kunnan ku yanzu sai ku ji irin ayyukan da kungiyar da ake cema Nigeral ta gudanar. Mun gayyaci Madam Zangina Samira ita ce daraktar wannan kungiya mu saurare ta. c'est le mot Niger qui est euh, le nom de notre patrie bien kalmar Niger ce sunan kasar mu wadda muke kauna sosai da kuma kalma ta karshe wato L manufin mata tana kumshe da mata da dama da suka dau niyyar su yi aiki tare musamman yan kasuwa da mata matasa da suka hada kansu domin waskantar duk wani kalubale na sana'a da shugabanci na mata a kasar Niger ba kungiya ce ta neman kuɗi ba amma muna da ayyuka da dama da ke bamu damar samun kudaden ta da ayyukan kungiyar ta Nigeriyal. Muna da mujalla da ke kawo muna kudaden shiga, haka zalika akwai horo da muke baiwa mata. Kungiyar Nigeriyal tana buɗe ga duk wata mata da ta dage wajen sana'a, kuma ta amince da dokokin tafiyar da ayyukan kungiyar da muka tanada. Sai ya zamanto mace na da matsayi ko ra'ayi ɗai da na waɗanda suka kirkira kungiyar. Muna da ayyuka iri biyar muhimmai da muke yi domin bunƙasa rayuwar ɗiya mata. Akwai mujalla, akwai shiri na bada horo, akwai kuma tsari na shirya shagulgula ko bukukuwa akwai wani kulab da ya kumshi mata matasa 'yan kasuwa da shugabanni sannan akwai Nijar Awards da ke ba da tukuci ko lambar yabo ga matan da suka yi kokari sosai a shekara. Abu mafi karfi shine bukukuwa inda muke shirya bikin baje kolin kayayyakin sana'a na mata. Biki na farko ya gudana ne daga ranar tara zuwa sha ɗaya ga watan Nuwamba na bara. Mun yi nasarar samun halartar mutane sama da dubu biyu a Palais de congre na Yamai. A wannan lokacin an yi musanyar fasaha fasaha tare da kulla babbar hulɗa tsakanin matan da suka fito daga jihohi guda takwas na ƙasar Nijar da kuma tsakanin ma'aikatu da dama. Ina fatan kyakkyawar sallar ranar mata ta duniya ga ilahirin matan Nijar. Kiran da nake zuwa gare su shine su kirkira sana'a kuma su dage wajen ganin sun ci gaba. A gaishe da Asmana Shina da wannan fasara da kuma haka muka zo ƙarshen shirin namu na maraicen yau a madadin Musa Hassan da yake editan maraicen yau da kuma ta wadda ke can bisa na'urori da dukkan abokanan aiki na nan yame da kuma na cikin ƙasa baki da suka tallafa shirin ya kai gare ku ni naku ɗan badan da Arlit malaman mun ke muku sallama sai ku tarbi Habibu Garba a cikin labaru da harshen zabarmanci mu huta lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba 96.6 zangon FM. Studio Kalangu.